What type of website do you often search for? Waɗanne irin shafukan yanar gizo kake yawan bincika? It varies depending on my goal. I prefer entertainment and educational websites such as facebook.com, wikipedia.org, and VOA Special English. Ya bambanta dangane da burina. Na fi son shafukan yanar gizo na nishaɗi da ilmantarwa kamar facebook.com wikipedia.org da kuma voa don turanci na musamman how long have you been using them tun yaushe kake amfani da su i have been using this website since i was a freshman at university tun ina sabon ɗalibi a jami'a nake amfani da waɗannan shafukan yanar gizon what do you visit those websites for don me kake ziyartar waɗannan shafukan yanar gizon I use them to study online or relax after working. Ina amfani da su don yin karatu ko shakatawa bayan aiki. What's your favorite website? Wane shafin yanar gizo ka fi so? I think it's probably youtube.com. Ina tunanin kila youtube.com ne. Can you read website in English? Za ka iya karanta shafukan yanar gizo cikin Turanci? Yes, I can. Most useful websites are written in English. Eh zan iya. Mafi yawan shafukan yanar gizo masu amfani ana rubuta su ne da Turanci. What's the most popular website in your country? Wanne shafin yanar gizo ne ya fi shahara a cikin ƙasar ku? I'm not quite sure, but I guess it will be facebook.com. Ban da tabbaci sosai, amma ina tunanin zai zama facebook.com ne. Do you think youth should use website as a reliable source of knowledge? Shin kana ganin ya kamata matasa su yi amfani da shafukan yanar gizo a matsayin wurin neman ilimi? Not always. They shall choose their sources carefully. Ba koyaushe ba, ya kamata su kula wurin zaben wuraren.